Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a channel din Jabiri TV. A kafin mu ci gaba, duk wanda ya shike kasance ya zama bako ne a channel din tamu, to ya danna mana alama ta subscribe domin samun dukkanin wasu abubuwa da muke kawa. Bayan ya danna kuma sai danna all ta haka ne za a dinga sanar da kai da zarar mun dora update. So, yau mun kawo muku bidiyo ne akan Binance, waɗanda suke aiki da exchanger ta Binance. Yau yanzu daga yau zuwa wasu kwanaki Binance suna wata giveaway wanda da zarar ka je kai wannan na din za ka iya samun daga 0.10 har zuwa har zuwa 3 dollars ma za ka iya samu ya danganta da abin loki ne kawai sai abin da ka samu so yanzu abin da za ka yi shine kana buƙatar ka yi sai a ah, ka yi scanning na wannan QR code din na farko zan baku hanyoyi guda uku da za ku samu wannan QR code din domin shiga cikin wannan giveaway din so hanya ta farko da zan baku ita ce za ku shiga zuwa za ka tsaye da bidiyon nan kamar haka bara na shiga kun ga wannan QR code din kun ganta to ka tsaye da bidiyon sai kai screenshot ɗinta hanya ta farko kenan hanya ta biyu kuma zan tura muku ita cikin telegram channel dinmu idan ka je ka yi downloading idan ka taba link din da yake description zai kai ka cikin telegram dinmu sai ka je ka dauki wannan qr code din ka yi saving dinta a cikin gallery naka hanya ta uku kuma shine za ka samu lamba ta a description wannan bidiyon sai ka dauka ka yi magana a whatsapp sai na tura ma wannan qr code din bayan na tura ma ita sai ka je ka yi sai ka je ka sabin nata a cikin gallery naka daga nan sai mu shiga zuwa cikin exchanger ɗinmu ta Binance so ga exchanger ta gashi kamar haka ina ta kokarin shiga kamar yadda kuke gani gashi na shigo zuwa cikin exchanger mu ta Binance so abin da zan yi shine ga wata 'yar alama ta wata mai kaman alamar scanning din a daidai nan wajen sai mu zo mu clicking akan wajen kamar haka so idan muka bude zamu mu jira shi saboda kun san yanayin exchanger tana da dan nauyi wani lokacin ya danganta kuma da kuma wayar mutum so don haka zamu mu jira ta ta bude kamar yadda kuke gani so bayan ya bude zai bamu wannan fuska yanzu abin da zan yi shine sai in taba wajen da aka ce upload QR code kamar yadda kuke gani sai in taba kamar haka idan na taba zai kawo ni cikin gallery na kamar yadda kuke gani so ga ta nan kamar haka na ɗauko ta so ina ɗauko ta kamar yadda kuke gani za ku ga shi nan yana yin sacin kamar yadda kuke gani za mu ɗan jira shi ya gama sacin ɗinsa so ya danganta da network ɗinka sai ka ɗan jira shi ya ɗan gama wannan sacin ɗin kamar haka da kuke gani bayan ya gama sacin ɗinsa zai kai mu yanda za mu yi aikin kuma mai claiming mu ga muka samu duk da cewa ni na yi to amma kuma me zan nuna muku yanda ake yi ne za ku ga yadda ake yin claiming ɗin to za mu ɗan jira shi ya buɗe kamar haka network ne yake ɗan ba da shakwakiya so bayan ya yi wuce zai dan mai da kai baya to amma ba wai ya dawo bayan bane kai ka dan jira shi in ka dan jira shi zai kara yin sacin kamar haka da kuke gani wanda idan ya yi sacin shine zai kai mu asalin wajen give away din anan ne zamu fuskanta mu ga mi claiming mu ga me muka samu a ciki so kamar yadda na faɗa muku ni dama zan nuna muku yadda za ku yi ne to ni na riga na yi kuma na samu alhamdulillah don haka zan nuna muku yadda za ku shiga kuma kawai sai mu dan jira shi kamar haka yana da ɗan nauyi wani lokacin kuma musamman ma da yake ina yin da record to hakan ta sa yake ɗan bani matsala kun gama ya bani ishu na network bari dan gyara so kai tsaye bayan ya wuce kamar yadda kuke gani ga wani screenshot da na yi na ɗazu dama saboda gudun matsala to idan ya kawo ka nan wajen idan ka ɗauko wannan QR code din zai kawo ka daidai nan wajen kamar haka da kuke gani so abin da za ka yi shine sai ka taɓa wajen da aka ce claim ɗin nan to anan za ka ga ya fito ma da adadin abin da ka samu to daga ƙasa kuma a nan din zai kara cewa ka yi sharin na QR code naka idan ka taba link zai baka link kuma sannan zai baka QR code sai ka je ka sharin nasa zuwa ga yan uwanka da abokai su ma duk wanda ya je za a samu wani ruwa kai ma za ka dinga samun wani abu da ya shafi USDT a cikin wannan giveaway da suke bayarwa kuma ya dan sun dan bada kwanaki ne zuwa kwana 29 ne ya rage daga yau dai kamar haka kun gani 29 days and 13 hours so yanzu bai ma kai 13 hours din ba saboda tun ɗazu na yi wannan aikin don haka yanzu saura kwana 29 su rufe wannan give away din da haka kana damar da zaka shiga ka je ka ɗauko wannan QR code din da na baku kada ku manta ko kai screenshot ko kuma ka je kun ganta nan kai screenshot ɗinta idan kai screenshot ɗinta kamar yadda kuke gani sai ka je kai upload so ko kuma ka magana ta WhatsApp a nan ta da zan samu ku a description na bidiyon ka magana a WhatsApp ko kuma ka ɗauki link ka taɓa link ɗin da zan sa muku a description na bidiyon zai kai ka zuwa telegram sai ka je ka sauke wannan qr code ɗin so ina fata za ku danna mana like sannan ku share na wannan bidiyon kuma ku kasance da mu a channel ɗin ta jabiri tv mu kasance da ku a wani bidiyon na gaba